يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم Wamai yotsi يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masu da gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha masjid Usman bin Affan radiyallahu anhu a wannan anguwa ta GRA a wannan gari na Bauchi yadda muka taru a nan muna masu miƙa ƙoƙon bara Allah shi tara mu a gidan aljanna haka <clears throat> abin da za mu karanta muna masu roƙon Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba cikin watan zulka'ada shekara ta dubu ɗaya da da ashirin da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina yau nawa ga wata hudu ga watan Zulqa'ada 1428 after hijira bayan watan ko kuma a cikin watan Ramadan na alkawurta muku ko kuma na ce insha Allahu ta'ala idan muna raye a cikin lokacin da ya saura mana za mu yi ƙoƙarin duba wani lokaci da za mu kawwana darasi na iyaye mata bisa ga buƙatar haka da kuka yi har na roƙi a taimaka mun da addu'a Allah shi bani ikon cika wannan magana da na yi watan ramadan ya wuce watan shawwal ya wuce a yau satin farko a watan zulka'ada Allah ba mu ikon haduwa a wannan majalisi mai albarka insha Allah don ƙoƙarin gabatar da darasi zuwa ga iyaye mata majalisi wanda yake keɓantacce ga iyaye mata keɓance rana ko darasi ko lokaci ga iyaye mata sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka duba tarihin ummu aiman radiyallahu anha da ake ce mata khatibatun nisa wacce dake mai fasaha mai khutubar iyaye mata wata ran iyaye mata sun turo ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shin kai kan annabi maza da mata ne ko kuma na maza kadai yace ni na maza da mata ne ta ce to me yasa kuma ya zama maza sun cinye duk lokacinka da su kake wuni da su kake zuwa yaƙi su kake karantarwa da su kuke sallah a masallaci su suke raka ka duk inda zaka je babu wani lokaci da aka keɓance don iyaye mata su koyi karatu wanzan Allah da ya saurari da suke cewa kun taba jin mace mai fasaha irin wannan suka ce a'a kula ga wannan sai ya ce ta je da ikon Allah zai ba su lokaci don majalisi musamman nasu a bayan lokaci sai mazan Allah ya ware rana ya ce ranar kaza da kaza hadisi a bukhari ya ce yau mu kaza wa kaza amma bai kira ranar ba sai ce rana kaza da kaza na ware don darasi na iyaye mata kula ga wannan sai ya zama sunna ce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ware wani lokaci don kokarin isar da sako zuwa ga iyaye mata na bangaren ilimin addini baya ga wannan akwai hadisi shi ma riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullah alaihi cikin al-Jami' al-Musnad min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasnanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-Bukhari a cikin kitabul ilmi babi na 98 manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya ware rana a wannan hadisi ma da yake zuwa yake yi wa mata wa'azi har imamul bukhari rahimahullah saboda fasaharsa da iya maganarsa da kuma baiwa na ilimi da Allah ya bashi sai sa wa babin suna da cewa babu izatil imamin nisa'a wa ta'alimihinna babin da ke nuna mana yin wa'azi da shugaba yake yi ko malami yake yi zuwa ga mata tare kuma da ilmantar da su yace babin akan wanne yake magana ilmantarwa zuwa ga iyaye mata isar da saƙon Allah zuwa ga iyaye mata kula ga wannan hadisai da kuma irin wannan nasosi sa na sha'awaici duk da karancin lokaci da nake ciki da kuma takura da nake ciki wanda ba ni da wani lokaci rana ya take firi da ikon Allah da ba ni da wani majalisi tabbatacce in ban da rana irin ta yau wa ma'a zalika in takura kaina don kokarin amsa wannan kira naku da kuma ƙoƙarin sauke nauyi a wurin Allah burin mu dai Allah shi sa mu wanye lafiya kuma abin da zamu karanta Allah shi sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba a ka'ida na ilimin addini babban buri shine zama abin da muka karanta yayi aiki a jikin mu idan mace ɗaya ce za ta samu zuwa ta yi karatu ta amfana da wannan ya fi mata dubu ɗari su taru su watse ba tare da an amfana ba da haka babban hadafi na isar da saƙo shine zama saƙon da aka isar ya amfanar da wanda aka isar zuwa gare su baya ga wannan mun yi ta ganawa da ku akai ko kuma in ce na yi ta baku daman ku faɗi irin littafin da kuke sha'awa a karanta kun gagara gaya mun sai dai a ce kaza a ce kaza tare da kuma daga cikin iyaye mata ko wanda suka ba da proposal nasu na wasu takardu bayan an haɗa ƙarfi da karfe sai muka zaɓi littafi na babban malami fadilatu sheikh الدكتور الحافظ المحدث صالح بن فوزان Abdullahi عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى wani babban malami ne a ƙasar saudi arabia a yanzu yana cikin malamai na lajnatu da'ima lil buhuthil ilmiya iya kuma cikin asalin majlisu kibarul ulama wato majlisi na manya manyan malaman duniya iyacin wanda suke ba da darasi a wurin iyacin wanda suke ilka'in muhadara a wurin a yanzu yana daga cikin malaman da ke da kujera ta karantarwa a haramin garin makka yakan zo har cikin harami ya bada ilimi ya tashi ya tafi ya rubuta littafi sukutun da guda sako zuwa ga iyaye mata darasin da ke cikin lafin daga farko har karshe ya keɓantar da shi ne akan menene mata suka keɓanta da shi na ilimi menene mata suka keɓanta da shi na falala sannan menene mata suka keɓanta da shi na ibadun da Allah ya dora a kansu wanda bai dora wa maza ba daga farkon littafin zuwa ƙarshe gaba ɗaya ya ƙare ne akan maganganu akan mata al'amuran da ya shafi sallan mace azumin mace abin da yake da alaka da jinin al'ada jinin istihaba jinin nifasi abin da ke da alaka da tafiyar mace abin da ke da alaka da neman ilimin mace abin da ke da alaka da rayuwar mace gabanin musulunci da a musulunci da kuma a mahanga ta makiya addinin musulunci a yau abin da ya shafi iddar mace ta kaba da makamantansu duka wannan ya kawo su a matsayin darussa da idan mace da ikon Allah ta mai da wannan littafi ya zama madubi gare ta insha Allahu ta'ala za ta tsira a duniyance kuma za ta tsira a lahirance me dalili saboda saƙo ne yake faɗa daki daki wasu ababen kai tsaye na da alaƙa da tauhidi da aƙida wasu ababen kai tsaye na da alaƙa da arkanul islam saura bayan kalmatu shahada wasu ababen na da alaƙa da al'ibadat wanda ba su ga cikin arkanul islam ba wasu ababen na da alaƙa da almu'amalat wasu ababen na da alaƙa da almanhiyat duka waɗannan ababen malam ya yi ta ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya na buɗe fasali yana isar da saƙo zuwa ga iyaye mata me dalili saboda addinin musulunci babu addinin da ya wajabta wa mace neman ilimi a duk duniya irin addinin musulunci babu darar addini da yana mata wajibcin neman ilimi irin addinin musulunci wannan yasa a wannan rayuwar da muke ciki a yanzu tun daga zamanin sahabbai mata da suka tsaya suka yi karatu don Allah suna samun ilimin addini da ya ƙetar na maza misali akwai Aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam matar manzon Allah yar Abubakar Siddiq radiyallahu anha dan uwanta Urwa bin Zubair bin Khuwailid rahmatullahi alaihi yana cewa wallahi ma arabtu ahadan a'lamu bi kitabillah Walabi sunnatin walabi bi walabi shi'irin walabi kaza walabi bi kaza min aishata radiyallahu anha yace wallahi a duk duniya ban san mutum ɗaya ba da ya san littafin Allah ya san sunna ya san waka ta musulunci ya san kaza farilla ne ya san tarihi yace a duniya bai san mutumin da ke da wannan ilimi kamar Aisha radiyallahu anha ba bayan wafatin manzon Allah bai ce babu ba amma yace shi bai san a duniya wanda take da tarin ilimi na komai da komai a duniya irin ta ba akwai abin da malamai ke cewa shine mutafannin mutafannin shine mutumin da duk wani fil na ilimi zai iya magana akai zai magana akan qur'ani in yayi kasan yayi adalci zai magana akan hadisi kuma in yi zaka san lalle ya san hadisi zai magana kan tarihi in yi zaka san ya sani zai magana kan kira'a da qur'ani ka san ya sani zai magana akan tafsiri sai ka dauka ashe ya san abu duk fil da ya shiga magana sai ka dauka lalle shi jagora ne a fil to shi ake cewa mutafannin shine wanda ake cewa a turanci multidisciplinary scholar wato masani ne wanda yake ta kowane fil na ilimi ya shiga ya sani to a zamanin sahabbai bayan wafatin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ba a san kaman Aisha ba radiyallahu anha bisa ga fahimtar dan uwanta Urwa bin Zubair rahmatullahi alaihi wannan ke bayyana mana ashe addinin musulunci ya bawa mata dama su nemi ilimi daya kenan na biyu ko a wannan rayuwar da muke ciki babu kokonto mata sun fi maza ilimi ba za ku bi ni bashin wannan magana ba mafiya yawan da kuke nan matan aure ne yadda kuke zuwa karatu mata ku zauna ku yi ta karatu a majalisi da takardu kuna yi majalisi na maza bai cika tabbata ba musamman in an ce kowa ya sayo littafi da biro za a bada asamin za a yi nahawu za a yi irabi shamma aliyu wardatan to daga nan wani an kore shi to mafiya yawa maza suna ba sa karatu amma yara suna yi mata na yi sai ka ga mace tana fahimtar sunna mijinta baya fahimta Kullum ta masa gyara sai hau bala'i Allahu akbar to yasa ke islamiyan aini ne to Allah zan cire ki to shi zai je bullet zai kwafsa kuma babu dama a gyara masa in an gyara ya tashi bala'i haka yara kana suna karatu duk inda ajin su yake yana tabbata amma ajin maza baya tabbata manya magidanta ka bude aji ba wai ta'alim ba ba wai makarantar haya islam da ake hada matasa da yara da manya ba a'a aji ne kawai na dattawa bayan magariba ko bayan isha kowa ya sayi Science book da biro ya zo karatu har su yi shekara shida suna yi su yi graduating ban taba ganin wannan ba ni dai kam kar ku kawo mun haya islam ba ta cikin lissafi don ita makaranta ce ne zamiya a aji aka bude a anguwa na manya magidan ta yi shekara shida har aka musu convocation ni dai ban gani ba wani daga yayi wata ɗaya daga an fara shiga cikin irabi an fara jumlatun fi'iliya jumla ismiya daga nan ya fita ajin kowa daga ya gaji sai ya graduating kansa kawai sai kama hanya ya tafi sa kula ga wannan sai zama har a wannan society mafiya yawan karatu an barwa mata da yara in nace yara ya hada da matasa da wanda suke kasa da haka zuwa yara kanana amma magidanta mafiya yawa ba iya wannan ba abinda muka iya shine a je kasuwanci a ci riba ko a je a yi sana'ar hannu ko a je ofis ana knock before you enter ka kwankwasa kafin ka shiga a wannan kan an iya amma koyon ilimin addini yan kaɗan ne Allah ya musu baiwa da haka wannan kalubale ne kuma ga iyaye maza mu ji tsoron Allah mu sani rayuwar ba duniya ba bane lahira ne baya gare ku kuma iyaye mata ba haushe ce in kana da kyau ka kara da wanka ba burin mu kawai mu yi karatun ba sai dai mu yi aiki da abin da muka karanta mu zama irin matan al'ansar muke koyo aisha radiyallahu ana tana cewa kan matan al'ansar tana cewa mara ma ra'aitu ashadda nisaa tasdiqan bi kitabillah wa imanin bit tanzil nisa al'ansar ta ce ban taba ganin mata a duniya masu tsananin gaskata saƙon Allah ba masu tsananin imani da saƙon Allah ba kamar matan al'ansar matan mutanen garin Madina ta ce lokacin da Allah ya saukar da ayar hijabi sai ga sunan sun zama kamar hankaku kal yadda kika san hankaku aka suka fito me dalili ana saukar da aya kawai za su ce sami'ina wa ata'ana mun ji mun bi ba musu kula ga wannan iyaye mata dole fa a rika gyara wannan ba karatun kadai muke so ba burinmu idan kina zuwa karatu mijinki ya fahimci lalle ɗabi'un kina canjawa mace ce ke mai tausayi mace ce mai riƙon amana kar ya zama kina karatun kuma ya baki amanar dukiya ki cinye kar ya zama kina karatun kuma kina da rashin jin tausayi kina azabtar da yayanki da yayan da ba naki ba kar ya zama kuma kina karatun kina cin mutuncinsa da yin sharri da zage-zage burin mu shine karatun ya gyara ki ya zama in za ku saba ku saba da shi kan abu ɗaya shine yaƙi Allah kuma ke kin ce sai an bi Allah a wannan wuri to ana iya ma haƙura da mai gida mai gidan ko da shi mai magana ne ana iya haƙura da shi me dalili saboda a rayuwa za a kauce wa kowane mutum a duniya in ya saba wa tsari na Allah amma in bai saba ba ana iya biyayya da shi to matan magabata abu ɗaya ke sa su rabu da mazansu a duniya shine zama mazan sun saba wa Allah idan miji ya saba Allah to ba gudu ba ja da baya za a rabu da shi amma in da ya bi Allah to ana faranta masa rai ana masa magana mai daɗi ana kwantar masa da hankali ana kuma haƙuri kan wasu daga cikin kurakuransa ana kuma ƙoƙarin ganin an ƙwace haƙƙi amma lokacin da ya kauce wa Allah kuma to anan ake iya ganin bala'in mace mai imani kamar asar da imamu ahmad rahimahullah ya kawo na wata baiwar Allah da ta waye gari ita da mijinta a duk duniya saboda kuncin rayuwa a zamanin magabata tufansu duk sun lalace a duniya babu abun da suka mallaka cikakke na tufa sai bargo kwaya ɗaya wannan bargon zai rufa ya je ya yi sallan jam'i ya dawo ya ba ta yi sallah da shi mayafi kwaya ɗaya ne a cikin wannan hali ba ta taɓa tayar masa hankali ba ba ta taɓa yin bala'i da musifa ba har ranar da Allah ya kawo kuskure faru gare shi wani kuskure shi ne mai ke faruwa ya ji ya yi sallah ya fito yana gaggawa ya zo gida don ya bata wannan bargo ta yi sallah sai abokinsa ya tsaye da shi ya ce limaza la tusabbihu Allahu ma'ana ma yasa ba za ka tsaya kai tasbihi tare da mu ba yace da'ani la ya'lamu bi hali illa Allah ka bar ni babu wanda ya san hali na sai Allah yace ina bukata na san wani hali kake ciki yace ni da matata babu wani tufa da muka mallaka a duniya cikakkiya sai wannan bargo kwaya daya yanzu ina gaggawa ne in je gida in ba ta yi sallah da shi me ke faruwa da ya dawo gida sai zama yayi jinkiri bisa ga lokacin da ya shi dawowa saboda ya tsaya gana da abokinsa ya bata lokaci iyalin ke tambayansa me ya faru ya mai gida ya ce ai wallahi wane ke tambayan halin da muke ciki ni da ke ta ce ka gaya masa ya ce e sai ta ce al-yawm waqtul firaqu bainana yau shine ranar mutuwan aure tsakanina da ke makasna tsakanina da kai yau ne ranar mutuwan aure tsakanina da kai makasna sinina la ya'lamu bi halina illa Allah wal yawma tashku Allah ila makhluqin min makhluqat tace mun zauna shekaru da yawa a duniya babu wanda ya san halin da muke ciki da kai sai Allah kuma a yau zaka kai karan Allah wajen wanda daga cikin halittunsa tace za ta hakura da shi saboda me dalili ya kai karan Allah wajen wani halittacce wannan ke bayyana ma haka ya dace iyaye mata su zama a ga tashin hankalinsu ta da jijiyar wuya in an saba wa Allah koma bayan wannan sukan iya afuwa su zama wal afina anin nas masu yin afuwa ne zuwa ga mutane Allah shi samu cikin jama'ar da ke wa ƴan uwansu afuwa baya ga wannan a gaggauce littafin da za mu karanta bayan wannan shimfiɗa gare ku shine tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat sunan littafin tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat tanbihat tunatarwa ala a hakamin akan wasu hukunce-hukunce takhtassu da ke keɓantuwa bil mu'minat da zuwa ga muminai mata hukunce-hukunce ko kuma tunatarwa kan hukunce-hukuncen da ke keɓantuwa da iyaye muminai mata ko kuma da ke keɓantuwa da muminai mata sunan iya da tsawo ko? nasiha ta da farko gare ku gabanin kutsawa zuwa ga littafi din shine a yi iya kokarin ana zuwa karatu mu ji tsoron Allah mu rika shiga irin shiga ta addini bisa ga yanayin kayan da muke sawa sai ku nemi kaset da nai mai suna ki mai hijabi da niƙabi ina ji an kawo shi nan a ramadan an yi ta sayarwa kata kata ma ai na manta ne zai wahala ina ga a samu wanda bata mallaka ba ko akwai so sai mu yi kokarin kiyaye ababen da ke cikin wannan mu yi shiga da addini in mun taho ya zama karatun muka zo muna tashi idan muna da aure mu yi gaggawan koma gidajenmu idan muna yan mata ne ba mu da aure mu yi gaggawan koma zuwa ga gidan iyayenmu mai dalili kokarin kiyaye wannan doka zai taimaka ga waɗanda suke mazanmu ko iyaye su ci gaba da bamu daman zuwa yin karatu amma in ba ma zuwa gida a lokacin da ya dace to yakan iya sa hanyar katuma ta toshe gaba ɗaya gare ku Allah shi kare mu daga wannan a gaggauce wannan littafi yadda na faɗa wanda ya wallafa shi ne Sheikh Saleh Fauzan bin Abdullahi Fauzan hafidahullahu ta'ala ya rubuta littafin a ƙasar a garin Riyadh ne a ƙasar Saudi Arabia baya ga wannan da ikon Allah shekaran da aka buga littafin wannan da ke hannuna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku yau shekara takwas kenan za mu tashi a kan almukaddima, bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai kuma sadar da rahama zuwa ga bayinsa wannan iya daga cikin sunna na manzon Allah ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai fara yakan fara da bismillah tare da rashin ingancin hadisin da ke cewa kullu amalin ladhi la yubda bi bismillah fa huwa ajzam aw fa huwa aqta aw la fihi wadda hadisi ne da'ifi a cikin littafin tamamul eh, littafin irwaul galil fi a ahadith manaris sabil juz'i na farko hadisi na farko malamin ya ce hadisin bai inganta ba amma tare da wannan abu ne tabbatacce a sunna cewa iya da kyau murka fara ayyuka na alkhairi da bismillah saboda wasikar da fiyayyen halitta ya tura zuwa ga hirakal sarkin rom a kitabu badi'il wahyi a cikin sahihul bukhari ya fara da bismillahir rahmanir rahim baya ga wannan ɓangaren aya ce a Qur'ani suratul namli innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim muqaddima gabatarwa malam yace alhamdulillahi alladhi qaddara fahada godiya ta tabbata ga Allah wanda kaddara ya kaddara komai fahada kuma ya shiryar kaddarawa na Allah ne shiryarwa duka na Allah ne Allah ke iya shiryar da bayansu amma bayi ba su da ikon shiryar da kansu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha fara aiki da gode wa Allah wannan wajibi ne gare mu duk abin da zamu yi mu zama masu godiya zuwa ga Allah hatta annabawan Allah ba sa gajiya da gode wa Allah duba ainihin babanmu Ibrahim alaihi salam alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaq haka annabi Dawud da annabi Sulaiman da Allah ba su ilimi suka ce wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin haka kuma annabin mu shi ma da ya samu fallar Allah sai ce alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira ta kowane irin bangare muka juya muka dudduba babu kokonto tabbas hakikatan godiya zuwa ga Allah wajibi ne gare mu shi yasa manzon Allah duk abun da ya faranta masa rai ya masa daɗi aihuwa ya samu a abu yake nema ya samu ko ma menene sai ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat mun gode wa Allah wanda da ni'imominsa ababe yake cika idan abun da baya so ya faru mai bakanta rai ko mai damuwa ko mai sa mutum a halin kakani yi sai ce alhamdulillahi ala kulli halin mun gode wa Allah a kowane hali wa khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal unsa Allah ya halici az namiji da mace a cikin komai da komai duk abin da Allah ya halitta ya halici namiji ya halici mace subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamuna aw wa mimma la ta'lamun an ikhtilafil qira'at ko kuma fafirru ila Allah inni ko kuma wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkaruna fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin doka duk abin Allah ya halitta halicci namiji mace namiji mace namiji mace wanda hatta yanzu da ikon Allah bincike na ecology da bincike na botany sun tabbatar da babu kokonto a duk abin Allah ya halitta a duniya akwai namiji akwai mace wanda babu kokonto akan wannan min nutfatin idza na. ya halicci waɗannan rayuka maza da mata min nutfatin daga digon mani idza tumna lokacin da yake fadawa cikin mahaifa ko kuma lokacin da ake shigar da shi cikin mahaifa shine asali magana da Allah yake faɗa cikin annajim suratul najm yayi iktibasan ayan ne da yace wa innahu khalaqa zawjayn zakara wal untha min nutfatin idza tumna haka ayar qur'ani ya yanko وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنا شيدا وباب أبو بوتا ورزقيا سي الله شيكني له الحمد بوديا نافني في الآخرة الآخرة والأولى دكما أتفرقوا دنيا كينا وأشهد أن محمدا إنا شيدا وللي محمد أبده باوان سنه ورسوله كما من زنسنه أرج به إلى السماء an haura da manzon Allah ɗin zuwa ga sama fara'a min ayati rabbihil kubra sai ga manya-manyan ayoyin wanda ya halicce shi urija an haura da shi sama shine daren da aka yi isra'i da mi'raji da shi wanda Allah ya laburta mana a Qur'ani subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir garin da aka yi isra'i da shi tafiya da aka yi da shi na dare tun daga garin makka zuwa masjidul aqsa da ke kasar palestine a yanzu a dare ɗaya aka yi tafiya da shi akan wata taguwa da ake ce mata buraq in tana tafiya wannan dabba ɗin inda idan ta yi tire kallon ta yi tike a nan take ajiye kafarta in daga nan ta kalli jos to za ta ajiye kafarta a jos ne in daga jis kallo kano to za ta ajiye kafata ne wannan dabba din a kano ina ji ai jet iyakaci kenan ko wannan wani divine jet ne daga wurin Allah haka aka dauki fiyayyen halitta a kai ya je shi bayan an je wajen da shi kuma sai aka haura sama da shi tafiyan dare shine al-isra urija kuma shine mai haurawa sama shine arujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alf sana so da haka shi shine an haura da shi fi'ili ne ma mabni lil majhul an haura da shi zuwa ga sama so haka an yi isra'i tafiyan dare kuma aka yi mi'iraji shine haurawa sama wannan ita ma muhadara ce mai zaman kanta al'amarin isra'i da mi'iraji don akwai ilmuka da yawa inda ya je ci karo da annabawa da yawa har bayan nan ya wuce da ikon Allah don ganawa da mahaliccin mu Allah a inda aka bayi salloli guda hamsin aka rage suka dawo guda biyar a guda biyar din ma yanzu ana gwagwagwa da wasu balle da hamsin ne ya za a yi babbar magana kenan Allah shi samu wani lafiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tsira da aminci sabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa ulul ulul manaqib wan nuha ma'abota almanaqib achievements ma'abota ababen da suka riska na alkhairi a rayuwa wannuha da kuma hangen nesa cikakken hankali wa sallama tasliman kafiran mu'abbadan da aminci gare su mai yawan gaske kuma aminci har abada amma ba'ad yace baya ga wannan kalmar amma ba'adu muhimmiyar kalma ne a wurin malamai in suna rubutu fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ababe da yawa a duniya in zai fara yakan fara da amma ba'at bayan ya ga muqaddima sai ya ce amma ba'at baya da haka wannan yasa imamul bukhari rahimahullah cikin kitabul ilm ya buɗe babi mai suna babu kalimati amma ba'at haka imamu abu dawud rahimahullah cikin sunan nasa ya buɗe babi mai suna babu amma ba'at babi da ke magana akan muhimmancin aiki da kalmar amma ba'at duk inda mutum ya yi muqaddima in zai shiga magana na so ya fara da amma ba'at falamma kalatil almar'atu muslima laha makalatuha fil islam a lokacin da ya kasance mace musulma tana da matsayinta a musulunci tana da cikakken matsayi sannan wa qadi an yatbiha kathirun min muham baya ga wannan an dora mata unita biha an ɗora mata ababe da yawa a cikin rayuwarta da take banta da su wato musulunci ya ɗora mata responsibilities da yawa ba wai kawai yadda aka ɗauka al'adance ita ce mace ba a'a musulunci yana buƙatar gudumawa a wajen mace na ilimi iya buƙatar gudumawa na dukiya iya buƙatar gudumawa na tarbiyyantar da 'ya'ya yana buƙatar gudumawa na ɓangarori da yawa da mace za ta iya ba da gudumawa ba tare da ta saba wa addinin musulunci ba a wani hali ma ba tare da ta fita yawo ba a gida sai ta bada guduma wadda professors ɗari da ke jami'a ba za su iya bayarwa ba amma ita kadai a gida ta bayar da ikon Allah don haka ma yake cewa an ɗora mata haƙoƙi da yawa da guduma wadda ake bukata don tunanin western wall makiya musulunci shine mace kawai wata irin kamar dabba ce a musulunci kawai an takura ta an kuntata ta an sa ta a hijabi an lullube ta wannan sai yasa suke ta kawo musulunci hari dare da rana amma musulunci yana bukatar mace ta zama wata aba har ma ta bada gudumawa wa society ba tare da ta fita a da'irar karantarwar shari'a ba za ka ce akwai ababe da dama da shari'a ta tsorawa mace da ake bukata ta tsaya tsayuwar daka ta ba da wannan gudumawa zuwa ga addinin musulunci da ikon Allah mafhum tayyib don haka waɗannan ababe zai karantar da mu don ku sani iyaye mata ku ga yaya za ku yi da ikon Allah wajen tsayawa a kansu ku gane haƙoƙin da shari'a ta ɗora a kanku don ku yi ƙoƙarin share musulunci hawaye musamman a daidai wata duniya da a yau mata gaba ɗayansu an ɗauke su a matsayin makamin da ake so ya aiki da su don a rusa musulunci sai dai alhamdulillah inda aka samu mata da suke da sauraron wa'azi suke damuwa da harkokin addini wannan baya tasiri kwata-kwata a kansu sai dai ma bin hasali su suke faɗan sirrin makiya musulunci da suke nema su aiki da su kuma su rusa wannan ɗin to Allah ya yawaita mana irin waɗannan mata da gaba to yahuda suna so su yi aiki da mata yanzu wajen rusa addinin musulunci saboda shine shortcut hanya wannan yasa duk kokarin su a duniya duk wani wanda ya fice babba a kasashen musulmai a duniya buri da ake shine a bashi mata ba yahudiya ya aura wannan yasa yau shugaban kasar egypt musulmi ne matarsa ba yahudiya ce wadda ba musulma ba ‘ya'yansu guda biyu su ma suna nan suna binta shugaban syria musulmi ne balarabe matarsa ba yahudiya ce ba musulma ba shugaban jordan musulmi balarabe matarsa ba musulma ba ne kuma ba yahudiya ce haka aka bi duk manya-manyan musulmi ya kai ta hada su da aure yahudawa makiya allah don a yi mai don in aka hada su da mata matan za su taimaka su rinjaye maza to mu ma haka burin mu yake idan mata sun gane addini to za su iya lankwasa maza da ikon Allah su bi Allah da su haka akwai ababe da yawa da addinin musulunci ya dora akan ku iyaye mata da in kun fahimci wannan to sai ku ja mazan ku da ku zuwa ga aljanna in ba a fahimta ba sai guguwar duniya kuma ta ja mata da maza da 'ya'ya zuwa ga halaka babban abin mamaki a yanzu maimakon mu ta faɗan irin yadda musulunci ya ɗaukaka mace a duniya saboda yaƙi ya mana yawa yaƙi shine attack rusa musulunci da ake da yake ya yi yawa sai zama kullum yanzu ƙarfin mu ya ƙare akan ta yaya za mu yi mu yi ƙoƙarin tun kuɗa ma zargin da ake wa musulunci akan mata wannan shine maganar da Sheikh Salman bin Fahad bin Abdullahi al-Audi yake hafizahullah yace maimakon mu yi ta gaya wa duniya ga yadda musulunci ya ɗaukaka mata sai zama yanzu duk mun kare wajen difa'i tun kuɗa ra'in da ake yi akan mata a duniya ya ce to kaga ai an yaƙi amma an yaƙe mu Allah shi samu wanye lafiya na'am wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yakhussu an-nisaa bitawjihat mala yace annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana keɓantar da mata bitawjihat hatta arfansa na barin na ƙarshe da ya a duniya wanda bayanta ya rayu kusan ƙasa da wata uku san da ya ware lokaci musamman ya magana akan mata zai wahala ya daɗe yana magana ba tare da ya keɓance lokaci ya yi tunatarwa zuwa ga iyaye mata ba mimma ya dullu ala wujubil inaya bihinna fi kulli zaman na abin da ke nuna wajibcin kiyayewa da mata a kowane zamani wajibi ne a kiyaye da haƙƙoƙin iyaye mata a kowane zamani shi yasa manzon Allah yake kebance su da umurni kala kala wala siyama fi hadha zaman alladhi ghuziyat fihi almar'atu almuslima bi sifatin khassatin mala yace wala siyama musamman particularly a wannan zamani wanda aka yaki iyaye mata da wata siffa keɓantacciya lisalbiha karamataha don a yi ƙoƙarin yaƙar darajar da Allah ya bata a yi kursedin wannan daraja da Allah ya bata wa in zaliha min makanati min makanatiha a kuma saukar da ita daga matsayin da Allah ya ɗaukaka ta fa kana la budda min tawiyatiha bil khatar malai ce ba makawa mu yi kokarin yi mata wa'azi akan hatsarin da ke tunkaranta baya ga wannan wa wasfi tariqin najah laha mu kuma bayyana wa mace hanyar tsira da in ta bi da ikon Allah za ta tsira a duniyance da a barzakhance da kuma a lahirance gaba ɗaya ba Allah ki samu wani lafiya mala yace wa hadha kitabu arju an yakuna alamatan ala hadha tariq yace wannan littafi ina fatan ya zama alama ne a wannan hanya na yanto iyaye mata bima tadammanahu min dhikri ba'd al ahkam al khassa biha na abin da littafin ke tattarowa na ambaton iyaye mata da wasu hukunce hukunce keɓantattu gare su wa huwa ishamun ba'il wanda yake wani rabo ne da ikon Allah tabbatacce lakin nahu juhudul muqil yace sai dai kokarin marashi ne wato kokarin wanda bai da shi yace kokarin bai da shi abinda bahaushe ke cewa me wai bara uwan nuhu mun san bara uwan nuhu ko in an ce bara uwan nuhu shine babu abu to abin da babu sai a ce to bara uwan nuhu to shine juhudul muqil wato yana so yayi aikin amma bai da ilimin sai dai hakikatan gaskiya mai ilimi ne sai dai kawai ka'idar malamai da suke kwatanta tsoron Allah ba sa nuna su su ne ba zai mutum ce shi shek ba ne ko shi akar makalla ne ko shi ustaz kaza ne a'a ya yake sai ce shi sala ne wannan ko bai zama dalilin mu ko mu walakantar da malaman ba malami na sai ce mun shi Muhammad ne kuma sai ce shek Muhammad ne me dalili idan ya kaskantar da kansa ne kuma sai ya gime sai in bashi matsayin da Allah ya bashi to wannan shine ladabin da malam ya a wurin yace kokarin mara shi ne amma yanzu su ne manya-manyan malaman da ake ji da su a duk duniya ta ahlus sunna duk duniya bayan rasuwa irin su Sheikh bin Bas irin su Sheikh Ibn usaymin su Sheikh Muhammad Nasir rahimahumullah su Sheikh Atiyya ibn Salih da makamantansu su Sheikh Muqbil ibn Hadi babu wasu manyan malamai da ake ji da su yanzu a duniya irin su Sheikh Saleh Fauzan al-Fauzan iya ci wanda ake ganin su a sahun farko yanzu a duniya amma saboda tawabi'u sai ce kokarin mara shi ne bara uwan nuhu kenan ko akwai kuma wanda hausa suke cewa wai uwar kaza mai son banza wannan kuma shine me shine rowan mai shi ba zan kira sunan ba uwar kaza mai son banza waye zai iya ƙara karin magana kun san wannan hausa wata mace ce take a akan hanya ita tsabar son banza ne ba ta taba taimako ko na kobo ba a duniya da aka santa ba sadaka ba kyauta ba koma ita duk abin da ta samu kanta to shine tana cikin tafiya sai ta tsinci jaka akan hanya tana buɗe jakar akwai irin kuɗi na daɗin nan fan fan da ake faɗa na da sai ta samu fan ɗari biyu a cikin jakar misali a yanzu a ce ko dubu ɗari biyu a babin misali sai ta irga kuɗin ta koma gefe ta irga sai ta ga dubu ɗari biyu ne babu naira ɗaya a ciki sai ta mai da kuɗin jakar sai ta fusa da sai ta dama kin hanya ta ajiye ta ce ana mata bukulu ne duk mutumin banzan da ya ɗauke kwabo ɗin nan sai ya da ya cika ta ta dauka tsuntuwa fata ya mata tambayin cikato su da haka ba za ta ɗauka ba sai an dawo an cika ta wannan gurbin tukuna ta ɗauka wai saboda tsabar izza shi yasa yanzu <laughs> to mu ci gaba da karatu zo na'am malam ya ce wa arzu an yanfa Allahu bihi ala qadrihi muna roƙon Allah ya amfanar da wannan littafi a gwargwadon matsayinsa wa huwa khutwatun ula fi hadha sabil malam ya ce wannan shine tafiya na farko shine rubutu a tunaninsa na farko a wannan hanya na kokarin rubuta hukunce hukunce da ya keɓanci mata kaɗai tare kuma da nuna yadda ake kokarin yaƙan mata daga duniyar yahudawa a fahimtarsa ya ce yurja an tatluha khutuwat a وأشمل wa ashmal muna fatan wasu khutuwat rubutu da yawa su biyo bayan wannan wanda suka fi wannan a mu gamewa wa ashmal kuma suka fi tattaro ababe fiye da wannan ila ma huwa ahsan wa akmal kuma zuwa ga abin da yafi kyau yafi kuma cika Allah ya sa a samu wasu to wannan shine siffa ko na mutanen kirki duk aiki da suka yi na alkhairi ba burin su a ce su kare suka yi a duniya ba suna fatan wasu ma su zo su aikata kana karantarwa to sai ka bukaci masu karantarwa yan uwanka musulmai ahalus suna su yawa ba su ragu ba duk abin da kake na alkhairi to sai ka rika fatan wasu masu yi su yawaita burinmu masu karantarwa su yawaita masu yin talibar su yawaita duk abin da muke na addini jagoranci ne limanci ne ladanci ne ta'alim ne burinmu a samu masu yi da yawa don Allah akan manhajin ahalus sunna su yawaita wannan shine hanyar tsira amma ba a rika fatan mai kada wani ma ya zo ba burin mu a yawaita shi yasa ma ne yace yayi nasa amma Allah ya kawo wasu masu yi da yawa lokacin da kake aikin alkhairi sai wani ya zo yace zai sai kace a'a baka yadda ba kada me kake nufi daman kenan ba don Allah kake ba in don Allah ne kake noma sai wani yace zai taimaka maka da noman sai kai me sai kace bismillah zo ka taimaka so ka burin shine ayyukan alkhairi su yawaita duk inda muke muna bukata samu da yawa su karantarwa aikin zai fi mana sauki kuma wannan sai zama an sawaka muku rayuwa din amma in ba haka ba za ku iya ba ko kadai malam yace wa qad qaddamtuhu fi hadhihi al-ajala tatakawwan min al-fusul at-taliya na kawo littafin akan waɗannan matakai ne zuwa ga luka masu zuwa al-fasl fasali na farko ya raba zuwa ga fasali goma ne fasalin farko a hakamun amma ya kawo hukunce hukunce mammu. hukunce hukunce mu abin da yake nufi a nan wurin shine hukunce hukuncen da suka shafi rayuwar mace gabanin musulunci shine a jahiliya da a cikin musulunci da kuma a yau shine hukunce hukunce mu wato general hukunce hukunce na biyu alfasulustani sani fi bayani a hakamin ta zayyunar jismi lil mar'a cikin bayanin hukunce-hukuncen da ke keɓantuwa da adon mace na jiki a musulunci ado na jiki wani irin mai ya dace mace da shafa me matsayin gashin baki abin nan eh, jan baki me matsayin turare mai kaza wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta ba kwalli ya halatta ko bai halatta ba duk abin da ya shafi a shafa a jiki me ya halatta a musulunci me bai halatta ba in kashi kashi ne wani kashi ne ya zama halal wanne ne na haram duk wannan da ikon Allah malam zai kawo su ɗaya bayan ɗaya cikin fasalluka yana bayyana mana salisan na uku alfaslu salim ahkamun takhtassu bil hayd wal istihaba wan nifas hukunce hukunce da ke bantuwa da mace na farko bangaren al'ada na biyu bangaren jinin istihaba abin da ke jinin istihara na uku an nifas jinin aihuwa wannan duk zai bayyana su me matsayin ibada cikin su me adadin kwanakin su menene alakar su da kuma miji menene alakar su da harkokin ki ne yau da kullum a gida al rabe rabi fasali na hudu ahkamun takhtassu bil libas wal hijab hukunce hukuncen da ke keɓantuwa da mace a ɓangaren tufafi da take sawa da kuma hijabin da take sawa shin me matsayin sanya wando ga mace me matsayin sanya riga menene matsayin sanya kaya ja ga mace me matsayin sanya yalo me matsayin sanya baki ko fari duka wannan zai bayyana da kuma matsayin hijabi wanne ne hijabi na shari'a wanne ne ba na shari'a ba al-faslul khamis na biyar fi bayani ahkamin takhtassu bil mar'a fi salatiha cikin bayanin hukunce hukunce da ke keɓantuwa da mace fi salatiha a cikin sallanta wani hukunce hukunce ke keɓantuwa da mace a sallah ina take tarayya da na take saba masa in akwai sabanin duka wannan zai kawo al-fasl sadis fasali na shida ahkamun hakamin bil mar'a fi babi ahkamil janaiz hukunce hukuncen da ke keɓantuwa da mace a babin hukunce hukuncen jana'iza shin me matsayin sallan gawa na mace me matsayin ta je makabarta ziyarar makabarta menene matsayin abun da ke da alaka da ta in an rasu ta kwan da gawa a daki irin waɗannan ababe duka alfaslu sabi fasali na bakwai ahkamun takhtassu bil mar'a fi babi siyam hukunce hukuncen da ke kebantuwa da mace a cikin al'amarin da ya shafi azumi me ya dace ta yi azumi me yake bambanta tsakanin mace da namiji me ke dacewa tsakanin mace da namiji me ke saba wa mace tsakanta da mijinta duk irin waɗannan ababe ɗaya bayan ɗaya da ikon Allah malam zai tattake su ya bayyana mana da ikon Allah الفصل fasale فصل تقص أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة hukunce hukuncen da ke keɓantuwa da mace a cikin aikin hajji da kuma a cikin umra akwai ababen da mata ke keɓantuwa da shi a aikin hajji akwai wanda suke kebantuwa da shi a umura akwai wanda suke tarayya da maza misali wajen aske gashi namiji ana so zai iya aske gashinsa gaba daya abinda ba shi ke cewa malu wannan ya halatta a sunna ba hararamun ba ne namiji ana so yi ta haliki gaba daya alhalq akwai kuma at-taqsir gajatawa amma mace ai ba a so ta aske gashin kan da gaba daya yanzu misali a ce mace ta yi kwalkwabo <laughs> Ga yi bala'i ya auku ai mijin ya shigo shi ma zai fita yana assalamu alaikum sai ja da baya me da illi ya ga abin kaman fatalwa haka ne to akwai abin da bai dace da halittar mace ba to addini bai takura mata ba amma namiji sai je zai sauke gashin kansa sai da sai shiga shi normal ba komai amma macen taiba na yi matsala ta auku sai shiga mijin ya koma zaure ya ce sai gashi ya tsoro alfasulu tasi fasali na tara A ahkamun takhtasu bizawjiyya wa inha'iha hukunce hukuncen da ke da alaka bi zaujiya ma ma'ana zaujiya shine abin da ke da alaka da aure wa inha'iha da kuma mutuwar aure me yake kashe aure me baya kashewa me idan miji ya gaya matarsa aure ya kare me kuma bai kare ba sannan idan igiyar aure na kulla wani haƙi ke kansa bayan igiyar aure ta tsinke me ke kansa a lokacin iddanta me ke kansa bayan idda wannan duka malam da ikon Allah zai bayyana sai kuma alfasulul ashir fasali na goma alkhitami shine conclusion kuma fi bayani a hakamin tahfadul lil mar'a karamataha wa tasunu ifataha wa tasunu iffataha cikin bayanin hukunce hukuncen da ke kare mace da darajarta kuma yake kare iffa wato kame kanta yake taimaka mace wajen kame kanta tana so da kame kai daga dukkan nau'in sabon Allah fasikanci kaza kaza kaza kaza kowane irin laifi to me zai taimaka mata in ta yi riko da shi ya kare ta daga fada cikin sabon Allah ya kuma kange imaninta a duniyance ta samu husnul khatima ta mutu da zai shiga aljanna duka waɗannan malam ya kawo su a fasali ɗaya fasali guda goma al muallif mai wallafa littafin da ikon Allah idan Allah ya samu na rayu sati mai zuwa za mu tashi akan al fasulul awwal shine ahkamun amma hukunce hukunce ga mammu gaba ɗaya zuwa ga su iyaye mata a cikin hukunce hukunce gabaki daya mammu shine ya shafi abin da ke da alaka da gabanin musulunci da a musulunci da a bayan musulunci a daidai wannan lokaci iya da kyau ya zama iyaye mata idan suna ga ana a takin addinin musulunci cikin cewa ya hana su 'yancinsu koda da alƙalami ga wanda Allah ya musu baiwa da alƙalami su fito su bayyana cewa lalle ana atakin musulunci su sun amince da abin da addini ya musu na baiwa da shi ba wai buri bane kullum sai maza ke magana akai ya halatta mace ta yi magana akan me akan kare addininta ummu aiman ta zo majalisin manzon Allah ta yi magana shari'a ta ba wa namiji magana da mace matukar ta yi magana da normal voice nata idza sa'altumuhunna mata'an fas'alu kunna min wara'i hijabin da aka haramta shine kaɗa murya fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa kunna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj jahilatil ula wa aqimna salata wa zakata wa ati'na allaha wa rasula innama yuridu allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti kum yutahhirakum tatheera mafhum tayyib kula ga wannan iyaye ma za su sani cewa lalle yakin da ake wa musulunci a kansu yanzu yayi yawa jama'ar da suke yakan musuluncin nan sun fi kowa walakantar da mace idan muka ɗauki roman civilization egyptian civilization muka ɗauki abin da ya shafi irin canadian civilization american civilization su suka fi walakantar da mace in muka ɗauki roman civilization wanda ake ga shefi kowanne daraja a wurinsu mace ba mutum ba ne suna ce mata subhuman ne mace is inferior to man ita mace wai ta wuce dabba amma ba da kai dan adam ba yau masu wannan magana su suke ga musulunci ya hana mace yanci mu duba international satellite stations gabanin mu samu ɗaya da ke kare addini awa ɗaya sai mun samu awa ɗari da ke rusa musulunci mawaƙai na internet wato website na internet gabanin mu samu ɗaya da ke voicing out matsayin musulunci sai mun samu ɗari da ke ƙoƙarin rusa musulunci idan muka ɗauki international magazine gabanin mu samu kwaya ɗaya dedicated to islam protecting the interest of islam sai mun samu ɗari da ke yaƙar musulunci sai zama duk abin da zai ɓata musulunci sai a rubuta shi boldly abin da yake protecting interest na musulunci sai a rubuta shi a can ƙasa an yi wani caption a international ainihin news magazine suka ce wai 60 year old man got married to a 16 year lady wai dattijo ɗan shekara 60 ya auri yarinya 'yar shekara goma sha shida mm, mm-hmm, abun mamaki abun kunya in ji su abun kunya ɗan shekara 60 ya auri 'yar shekara sha shida a fahimta su kenan a cikin maganganun sanda aka ɗauko har auren manzon Allah su sanar da Aisha radiyallahu anha shine caption din amma can ƙasar rubutun sai wani abin kunya ya faru a Amerika uba ne ɗan shekara 60 ya kwantar da yarsa ya shekara shida ya mata fyaɗe shekaransa 60 amma ya kwantar da yarsa ta cikinsa shekaranta shida yar cikinsa ya mata fyaɗe amma wannan bai zama shine caption din ba sai aka can kasar rubutu a layi ɗaya da rabi aka rubuta aka wuce amma da yake musulunci ya halatar wa shekara sittin ya aure sha shida to sai zama shine kafshin na maganar don a yaƙi musulunci an abin mamaki suna nan suna ta yada wannan mu ba ma iya protection addini hatta waɗanda suke cikin addinin Allah uku ne duba bible yadda suke ta kokarin yada shi a duniya yanzu qur'ani gaba ɗayansa zuwa ga yare nawa aka fasara shi a duniya dukka duniya zuwa ga yare nawa aka fasara qur'ani bisa ga awa investigation ba a fasara qur'ani zuwa ga yare yanzu ɗari ba a duniya daga kin fara faransanci jamusanci turanci kaza kaza kin gama a cikin takaitacce daga kin kirga biyar sai ga kin gama ke to in kin yi kokari an hada karfi ko nan da baku dama da kyar kira yarurruka guda ashirin amma bible kadai nasu da suke watsawa a duniya suka ce sun fasara bible so far zuwa ga over 2500 languages sama da yare 2500 suka fassara don a yi mai a yaƙi musulunci a watsa addininsu amma mu ba fasara ƙur'ani zuwa ga yare 100 ya shiga duniya ba a san ma menene ingancin addininmu an abin mamaki yare 100 ma kaddara ya kai 100 to yare 100 is only 5% ne na ainihin yare 2,500 da su suka fassara only 5% amma still yet suka ce sun samu isa zuwa ga jama'ar da bai wuce kashi 80 cikin ɗarin jama'a da suke bukatar isar da addini zuwa gare su ba wannan duka mai ke bayyana mana addini ana yakarsa musamman ta ɓangaren mata dole mu yi kokarin kiyaye wannan Allah ya samu wani lafiya yau shine darasi na farko kuma ba a fara akan lokaci sosai ba sai a kiyaye gaba insha Allah ta'ala karfe 4 da rabi daidai mu tabbatar mun haɗu a wannan majalisi don fara karatu Allah shi samu wanye lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق ya kake ba ta dalilin wannan sai gyara addinin ta maimakon mu rika sayan ababen da ya shafi na ado muna ba da kyauta man shafawa turare shine gifts to mu koyi ba da kyautan yanzu kasusuwa na audio da video da takardun addini zuwa ga waɗanda suke zuwa wurin mu mu gyara su fiye da kyalkyalin duniya gyara lahira shine muhimmi zaka ko a yanzu da gagga ana iya samu a nan wurin insha Allah ta'ala za a samu wanda zai rika mika zuwa gare kun kuna bukata Allah shi samu wange lafiya don Allah sai a da sammako karfe hudu da rabi ya muku a nan wurin karfe hudu da rabi insha Allah a yi kokari a ga saboda mai kasu da wuri mu tashi da wuri ko wassalamu alaikum wa inda yan uwa musulmai suka gabatar gare ni cewa za a yi magana a kansa shine magana akan mawkifin nisa fi tarbiyya wato matsayar mata a cikin tarbiyya sai dai na sanya wa mawdu'in suna da cewa iyaye mata ku kiyaye amanar Allah dalili shine haihuwa da Allah yake bamu na 'ya'ya maza da mata amana ne miji da yake aurenki amana ne matar da ka aura amana ne zamantakewa gaba ɗaya na aure daga farko har ƙarshe amana ne ‘yar ‘yar uwarki da zaki kula da ita amana ne ɗanta amana ne ‘ya'yanki amana ne ‘yan uwan miji da ke rayuwa a gidanku duka amana ne, in kin kiyaye waɗannan amanoni cikin sauƙi gobe kiyama Allah zai baki aljanna. Idan kin saba waɗannan amanoni cikin sauƙi Allah yakan yi fushi da mutum ya kai shi zuwa ga azaba. Kula ga wannan akwai buƙatar mu rika tunatar da juna akan wannan amana da Allah ya bamu, saboda wasa da ita halaka ne, kiyaye ta hanyar tsira ne, Allah shi samu wanye lafiya. a takaitan takaitawa dan kokarin gabatar da muhadara akan wannan mawdu'i din muna iya bin matakai kamar haka na farko al-muqaddima na biyu da ikon Allah sai mu magana akan at-tarbiya qabla az-zawaj na uku da ikon Allah sai mu yi magana akan durusu tarbiya min qasas salihin na hudu da ikon Allah sai mu yi magana akan at-tarbiya tarbiyatul awlad fil islam na biyar da ikon Allah mai magana akan al-makhraj wal khatima Allah shi mana jagoranci na farko gabatarwa bil hakika kamar yadda na ambata wannan ba shine karo na na farko na shiga kasar Nijar ba a babin amsa gayyata na yan uwa musulmai wannan yasa akwai ababe da na sani da ke iya gudana a nan wurin na san ababe da dama na alkhairi da ke gudana da maza da mata musulmai a wannan ƙasa sannan kuma na san wasu daga cikin ababe na kurakure da ke faruwa musamman a bangaren tarbiyya bahaushe ya ce kowane mutum tare yake bai cika goma ba hadisi hasan daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam na cewa kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun dukkan yan adam masu kuskure ne mafiya alkhairi a cikin su su ne masu tuba Allah ya samu a cikin masu tuba ina da aminai da dama da kuma abokanan karatu shekaru da dama waɗanda suke haifaffun ƙasar Nijar ne da wannan na iya sanin wasu ababe da ke gudana baya ga wannan da kuma alaƙa ta da sauran 'yan uwa masu karantar da ku a wannan gari irin Sheikh Mustafa bin Abubakar hafizahullahu ta'ala da Sheikh Muhammad Salis bin Abubakar hafizahullahu ta'ala wannan ya taimaka nakan iya sanin abu ɗaya biyu da ke da alaƙa da rayuwar musulmai a cikin wannan gari ɗin. mafiya yawa mun sani cewa kasashe da faransa ta rene su akan samu kasashe ne mafiya yawa babu kokonto masu tsananin bin doka musulmi na kwarai ana bukatarsa da bin doka matukar dokar bata ci karo da dokar Allah ba wannan bin hakika yabo ne mutanen da suke rayuwa cikin irin waɗannan kasashe suna da kokari wajen kiyaye doka na biyu akan same su da nakasu halal ta bangaren da ba a cika damuwa da tarbiyya sosai ba sai dai mun gode Allah a cikin wannan shekaru da sunna ke samun karbuwa a irin wannan ƙasa ga duk wanda ya zo da ikon Allah zai gode wa Allah cikin irin takaddum da ake samu wato ci gaba kenan babu kokonto akwai ci gaba wanda yake mai girman gaske haihuwa da Allah yake bawa maza yake bawa mata amana ne ko da kuskure ya faru an ɗora mu akan tarbiyya ta kuskure ko yawan kallace-kallace a tv ko jin rediyo ko kallon stations da muke kallo na kasashen turawa ya sa ‘ya'yanmu da jikoki da ƙanne da matan da muke aure ko mazan da suke aurenmu sun hau kan kuskure to wajibi ne mu rika tunatar da juna don mu gyara wannan kuskure da Ƙur'ani ya karantar da mu kuma ba karantarwa kaɗai ba ya wajabta mana kiyaye amanar Allah da kiyaye amanar manzon Allah da kuma kiyaye amanonin da Allah ya bamu. malaman musulunci daga cikin masu tafsirin qur'ani suka ce ‘ya'ya da ake ba mu maza da mata amana ne Allah ya mana umarni da kiyaye waɗannan amanoni da yin taka tsantsan cikin rike su a cikin qur'ani suratul anfal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم allah الله خيرا الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كوجب دوكي إيماني لا تخونوا الله والرسول kar ku ha'inci Allah kuma kada ku ha'inci manzon Allah wata takhunu amanatikum wa antum ta'lamun har ku kai matakin da kuke ha'intan amanoninku alhali kun sani jumhur na malaman tafsiri rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu anhum har daga cikin sahabbai suka ce amanoni da Allah yake nufi a nan gurin shine haihuwa da yake bamu na yaya maza da mata idan muka bar ƴaƴanmu suna aikata abin da suke so suna ɓata lokaci wajen kallon ƙwallon kafa suna ɓata lokaci wajen kallace-kallace a TV wanda wanne yake rusa tarbiyya ta addinin musulunci to babu kokonto mun ci amanar Allah mun ci amanar manzon Allah sannan mun ci amanar da Allah ya bamu sai ce wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna ku sani amwalukum dukiyoyinku wa auladukum da ƴaƴanku fitna jarrabawa ne maza da Allah ya bayar mata da Allah ya bayar a matsayin ƴaƴa gare mu fitina ce jarrabawa ne wa anna Allah indahu ajrun azim lalle a wurin Allah ake samun lada wanda yake mai girma a wannan aya muke fahimta cewa idan Allah ya ba wa dan adam dukiya jarraba shi yayi musifa ne idan ya kwace dukiya fitina ne idan Allah ya ba mutum ƴaƴa fitina ne idan ya hana shi ƴaƴa fitina ne wani an hana shi ƴaƴa in bai yi taka zan ba sai ya bata imaninsa wata bata samu haihuwa ba in ba Allah kare ta ba sai ta bata imaninta wajen shiga wajen yan sihiri da matsafa da makamantansu wasu kuma idan Allah ya ba su yayan maimakon su bi Allah wannan shi zai taimaka su saba wa Allah wasu kuma da Allah ya nufe su da alkhairi idan an musu baiwa da haihuwa sai su bi Allah wasu kuma idan hana su haihuwan sai su bi Allah kowa da irin yadda Allah yake tsara rayuwarsa a cikin maza da mata muhammad shahid a cikin waɗannan ayoyi shine cewa yayan da Allah ya bamu da muke haihuwa gobe ƙiyama Allah zai tambaye mu akan haƙƙinsu su mun musu tarbiyya ta musulunci ko mun basu ababen da suke kallo a TV suke gani a kan layi suke karantawa a takaddu suke kallo a filin kwallo ko matasan da suke mu'amala da su sun bata tarbiyyansu wajibi ne idan Allah mana baiwa da haihuwa mu yi taka tsantsan da wannan haihuwa don amana ce Allah ya bamu idan mun musu tarbiyya mun sa ido iyaka wajen sa ido da ikon Allah mun yi nasara ko da ku sun bauɗe sun ƙi bin dokar Allah matuƙar mu mun yi ƙoƙarin mu gobe kyama Allah ba zai tambaye mu ba amma kaddara kuma mace ba ta wa 'ya'yanta maza da mata tarbiyya ba tabbata mu mun yi ƙoƙarin mu gobe kyama Allah ba zai tambaye mu ba amma kaddara kuma mace ba ta wa 'ya'yanta maza da mata tarbiyya ba tabbar suna aikata abin da suke bukata babu kokonto ko da ku sun samu shirya sun bi Allah gobe kyama ita sai Allah mata azaba duk da fa sun bi Allah sun shiga aljanna akwai azaba a kanta don ba ta yi wannan tarbiyya din ba Allah ne ba su tarbiyyar a shike ne wanda yake bayyana mana yin kokarin mutum shine wajibi amma shari'a ta Allah ne a bangaren tarbiyya babu kokonto a lokacin da aka haifi yaro har zuwa ya kai shekara goma sha lokacin da aka haifi yarinya har zuwa aurenta idan mutum ya duba zai ga kashi saba'in cikin ɗari na haƙƙin tarbiyyantar da su yana kan wuyan wacce ta haife su ne saboda uba yana shagaltuwa in ma da zuwa neman abin da zai ci yana shagaltuwa in ma da zuwa nemo abin da zai biya kuɗin makarantarsu yana shagaltuwa in ma a ofis wajen aikinsa yana shagaltuwa in ma a kasuwa wajen neman abinci ko wani abu mai kama da haka wani tafiye-tafiye ma yake yi zai wata guda bai samu dawowa gida ba amma duk yadda aka yi uwa tana tare da su tun daga ɗaukan ciki har zuwa haihuwan abin da ke cikin cikin har zuwa wannan ciki ya fara wayo har zuwa wannan ciki ya fara rarrafe har zuwa matakin da zai fara tafiya har zuwa lokacin da zai shiga makaranta duka wannan uwa ke mu'amala da shi dare da rana cikin halin lafiya ko rashin lafiya cikin farin ciki ko baƙin ciki kula ga wannan hadisi riwaya ta Imam al-Bukhari da Muslim Allah shi gafarta musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana wannan haƙƙi na mata da cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها fa راع ra'in wa عن رعيته an ra'iyatihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dukkaninku kowane mutum ɗaya a cikin ku makiyayi ne mai kiwo ne kuma gobe kiyama Allah zai tambaye shi kiwon da ya bashi magidanci mai kiwo ne ga iyalansa wajen nemo musu halal na abin da za su ci abin da za su sha abin da za su tufata da shi abin da za su ɗauka a matsayin magani wajibi ne akan su wannan tare kuma da kokarin yin taujihi zuwa gare su yana fiskantar da su zuwa ga inda shari'ar musulunci ke bukata a fiskanta ba nan kadai ba wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace kuma mai kiwo ne a gidan mijinta makiyayiya ce a gidan mijinta wa mas'ulatun ar ra'iyatiha kuma gobe kiyama ita abin tambaya ne akan kiwon da Allah ya bata me ke shiga gidan Allah zai tambaye ta me ke fita a gidan Allah zai tambaye ta me yara suke kallo a gidan Allah zai tambaye ta me yara suke fada a gidan Allah zai tambaye ta me yara suke aikatawa a gidan Allah zai tambaye ta su wane ne suke shigowa gidan mai gida bai nan Allah zai tambaye ta da yaushe ake ba da lokaci yara su fita duk Allah zai tambaye ta in ta yi alkhairi gobe kiyama za ta tsira in ba ta yi alkhairi ba gobe kiyama ita abun azartarwa ne a wuta kula ga wannan mace Allah ya bata kiwon gida gida ita ce makaranta da aka ba wa mace ta kula da ita da wannan malamai ke cewa malli bi tarbiyatin nisa'i fa inna fi dauri zalika ko al'ummu madrasatun idza ha a'adatta sha'aban tayyibal a'raq ita mace makaranta ce idan ka tanadi wacce ta dace ta zama makaranta a gidanka mata da ikon Allah dukkan guduma wadda za a ba wa namiji a rayuwa ko za a ba wa mace a rayuwa tun daga haihuwa har zuwa gabar aure kashi saba'in cikin ɗari yana kan wuyan iyaye mata ne hatta abin da ke shiga cikin gida gobe kiyama mace abin tambaya ne a kai abin da ke fita a gida mace abin tambaya ne a kai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa cikin riwaya ta muslim rahmatullahi alai cikin ƙarƙashin amanar da Allah ya ba wa mace na kiwon gida sai yake cewa wa Allah ta'azana fi baitihi illa bi idnihi yana daga cikin haƙƙin abin da shari'a ta ɗora wa mace shine ba za ta ba da izini ga wani mutum ya shiga gida ba in mai gidan bai nan sai da izininsa sai dai ga wanda shari'a ta amince da cewa kai tsaye suna shiga gida kamar babanta kamar wanta da yake shaƙiƙi